This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma ipad a jamhuriyar niger ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum Gani Jummai Ali tare da Kabiru Fage mun sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Shin me yasa ne harkar tsaro ke ta ƙara taɓarɓarewa ne a arewacin Najeriya duk da dokar ta bacin da aka kafa a jihohi guda uku? Sai gashi kuma inda ake zaton akwai zaman lafiya su ma ana ta kai musu harhare. Muna son mu ji ra'ayinku an jima kaɗan bayan mun buɗe layukan waya akan biyu sifiri biyu shidda ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. To amma kafin mu buɗe layukan waya za ku ji zantawa da abokin aikinmu Abubakar janaidu ya da Ibrahim Alfa Ahmed wanda a halin yanzu yake Maiduguri akan harin da aka kai jiya da daddare a garin Alagarno. Kada kuma a mance za mu gabatar da labarin wasanni amma a takaice. assalamu alaikum ga labaran duniya rahotanni na cewa jam'iyyun siyasa a ƙasar malawi suna gudanar da zanga-zangar nuna ƙin amincewa da matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na bayyana ƙwarya ƙwaryar sakamakon farko a babban zaɓe a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da zaɓen an ji ɗan takarar shugaban ƙasa a tufele malozi yana farin cewa ya buƙaci da hukumar zaɓen malawi da dakatar da bayyana sakamakon zaɓe ta kafofin yada labarai tun daga ranar talata saboda fara bayanin sakamakon a daidai lokacin da ake ci gaba da yin sa hakan ka iya canza ra'ayin waɗanda ba su kaɗa tasu ƙuri'a ba mai magana da yawon jam'iyyar da ke mulkin ƙasa malawi ken musonda yana mai cewa ba da sanarwar sakamakon zaɓe a daidai lokacin da ake kada ƙuri'a tamkar bayyana waɗanda suka samu nasara ne tun kafin ma kammala gasar gudun tseren famfalaki halin da ake ci kuma an samu rahotanni da ke cewa an samu dogon jinkirin samar da isassun ƙuri'u na jefawa bayan masu kada ƙuri'a sun yi dogon layi har ma suka nemi su tada ƙayar baya wajen rufe hanyoyin zuwa rumfunan zaɓe a mazaɓin balantaya. Wata kotun ƙasar Masar ta yanke wa hamɓararren shugaban ƙasar Hosni Mubarak hukuncin ɗaurin shekaru uku saboda ta same shi da laifin yin almubazaranci da dukiyar jama'a. Tsohon shugaban yana kotu lokacin da aka yanke masa wannan hukunci a yau Laraba. Haka kuma alkali ya yanke wa 'ya'yan Mubarak ɗin su biyu hukuncin ɗaurin shekaru hudu a kurkuku bisa caje-caje makamancin na mahaifinsu. Idan ba a mance ba a shekara ta 2011 ne aka hambarar da gwamnatin Mubarak a wani juyin mulki wato juyin juya hali da al'ummar ƙasar misira din suka aiwatar a ƙasar. Daga baya aka shirya zaben da ya mai da ƙasar Masar ɗin bisa turbar salon mulkin demokradiyya lokacin da aka zaɓi Mohamed Morsi wanda shi ma sojoji suka hamɓarar da gwamnatinsa. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargadin cewa Amurka ta zawa kasar rasha takunkumi mai karfin gaske muddin ta yi kuskuren janyo cikasa babban zaɓe da za a gudanar a ukraine ran 25 ga watan nan na mayu mataimakin shugaban na amurka john biden ya yi wannan furucin ne kuwa domin nuna irin yadda amurka ke ɗaukan ƙoƙarin kafuwar salon mulkin demokuraɗiyya da muhimmancin gaske a ukraine mataimakin shugaban na amurka joe biden wanda ya isa birnin bucharest jiya talata a ci gaba da ziyara aiki da yake yi domin karfafa gangamin wayar da kan kasashen kawancen neto irin karfi da muhimmancin da amurka ke baiwa muradun na neto mataimakin shugaban amurka joe biden da kakkausan lafazi ya la'anci harin mamaya da rasha ta yi wa yankunan daular ukraine ya kuma yi gargaɗin cewa lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen amfani da ƙarfin bindiga domin kaiwa wata ƙasa mamaya a turai Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da Kakkausan Harshe ya la'anci rikicin da ake a arewacin ƙasar Mali tsakanin sojojin gwamnati da mayakan 'yan aware. Akalla mutane 36 ne suka halaka a rangamomin da aka yi bayan da gwamnati ta tura sojojinta domin mai da martani ga hare-haren da 'yan tawaye azbinawa suka kai wa ofisoshin gwamnati a Kidal a makon jiya. a shekaran jiya litinin kungiyar 'yan tawaye a mali ta fidda wata sanarwar da ke cewa farar hula fiye da talatin ne yanzu haka ke samun mafaka a dalilin hare-haren 'yan tawaye a daren jiya talata kuma kwamitin sulhun ya kada ƙuri'ar amincewa a ƙudurin neman tilasta a janye duk wani yunkurin shigar da mukamai yankunan da ke fama da rikici a mali. labarin duniya kenan kuka gama ji. jiya talata da daddare wasu 'yan bindiga suka kai hari garin alagano kusa da garin chibok inda aka sace 'yan mata ɗalibai 'yan bindigan sun kuma yi ɓanna Yanzu haka abokin aikin mu Ibrahim Alfa Ahmed yana Maiduguri. ɗazu ɗazu nan ne kuma Abubakar janedu ya zanta da shi akan wannan hari na Alagarno kamar haka. Mala Ibrahim, uh, gashi yanzu ka kasance kana Maiduguri. Shin me za ka iya faɗa masu mu kan harin da aka kai garin Algano? Wato abin da ke faruwa shi ne cewa a cikin daren da ya shige wasu mahara waɗanda ake kyautata zaton cewa 'yan ƙungiyar nan ce ta boko haram sun kai hari a wannan gari na alagarno wanda ke yankin karamar hukumar askira oba inda aka ce sun kashe mutane akalla guda goma sha bakwai sannan bayan wannan kisa kuma an ce sun shiga inda ake adana kamar kayayyakin abinci a wannan gari suka kwakwashe sannan kuma an ce sun cinna ma gidaje da dama wuta akwai rahoton da ke cewa an kona gidaje fiye da 60 a wannan gari na alagarno a yankin karamar hukumar askira uba wanda kuma ba shi ne hari na farko da aka kai a wannan yanki ba to amma kuma wannan harin ya fi waɗanda aka kai a can baya muni kuma kada a manta da cewa wannan wuri na dab da wato garin nan na Chibok inda nan ne za mu ce garin da ya kaurin suna a idon duniya game da irin abubuwan da suke faruwa na Boko Haram a Najeriya. To Malam Ibrahim ganin cewa an kai wannan harin shi me jami'an tsaro suka yi dangane da wannan abin da ya faru a Alagarno? To har yanzu dai ba mu ji ta bakin su jami'an tsaro ba saboda na ma yi kokarin samu shi kakakin wato a shiya ta bakwai ta rundunar sojojin najeriya wato kanar muhammad dole to amma an ce mun tilas ne idan na nemo wani abu sai yi magana da janar chris Olukonadi wato kakakin rundunar sojojin najeriya baki ɗaya wanda shi yana can zaune ne a abuja idan bai bada izini ba ba za su iya yin magana a kan wannan ba kuma dama akwai manyan wannan yanki din sun sha kukan cewa a sun nemi da a ƙara jami'an tsaro da suke wannan yanki saboda ganin cewa yana iyaka wani bangare na shi ma yana cikin dajin nan na sambisa amma kuma suna kukan cewa babu wadatattun jami'an tsaro da aka kai wurin domin su rika kare jama'a daga irin waɗannan hare-hare sai ya kasance cewa jama'a kawai wato ba su da wasu waɗanda suke kariyarsu idan irin waɗannan 'yan bindiga sun kai farmaki sai dai kawai idan za su iya su kare kansu idan ba za su iya ba su sheka da gudu su nemi tsira da rayukansu to garin gudu da tsiran ne masu waɗanda aka kashe a wannan gari na ana garnan a suka rasa rayukansu an ce da aka kawo musu hari aka fara ciccin na wuta a gidajensu wasu sun fita da gudu yan bindigan kuma suka bi su da harbi suna kashe su to Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan masifa Ma sauraro an jima kaɗan muna son mu ji ra'ayinku a kan taɓarɓarewar matakan tsaro da yadda ake kai hare-hare wuraren da ake ganin akwai zaman lafiya. To amma kafin mu buɗe layukan waya a shakata da wannan waƙa. आए न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय नहीं है क्या प्यास है क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा कोई न जाने क्यों चैन खोता है क्या करूँ yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To yau kiranmu ta farko ta fito ne daga jihar Taraba. Salamu alaikum. Alaikum salam. To muna jin ka da wa muke magana. Karamar hukumar Bani. Bilyaminu da ke ta tara ba karamar hukumar Bani. To Malam Biliya muna jin ka. Ra'ayi na dai a yau shi ne abubuwan sai dai kan mara da zuwa Allah zai taimake mu. Abubuwan da ya so ta tafi mu fara rufa mu. Mun zuba irin wani wani abubuwan. Gwamnati ta ce ta sa kai don ta shawo kan wannan matsala. To Allah ya sa ka ƙarshen wannan matsala to daga taraba bari mu gangara zuwa jigawa. Salamu alaikum. To. Jigawa kana jin mu? To da alama uh, network ya mana abin da ya saba mun rasa shi wannan malami na jigawa. Ga waɗanda yanzu ne aka buɗe wannan tasha muna so mu ji ra'ayinku ne akan yadda harkar tsaro ke ta ƙara taɓarɓarewa a Najeriya inda ake zaton ma akwai zaman lafiya sai kuma gashi ana kai musu hare-hare duk da dokar ta bacin da aka faɗaɗa a jihohin nan guda uku Borno, Yobe da kuma Adamawa. Tunda jiya jiya ɗin da ma an kai hari a wani ƙauye a can a maiduguri aka kuma kai a wani ƙauye da ke kusa da wannan ƙauyen inda rahotanni ke cewa kimanin mutane talatin 'yan bindigan suka kashe a saboda haka muna son mu jira ku akan shin me yasa ne waɗannan wato harkokin tsaron ke taɓarɓarewa to mun sami kira daga kwantagora salamu alaikum muna jin ka

To, mun gode da wannan ra'ayi naka to daga can kwanta gore bari mu gangara zamfara. Salamu alaikum. Assalamu alaikum salamu barka da wani Barka ka dai. Ya, ya aiki. Alhamdulillah. a yanzu kiran da nake zuwa da shugabannin najeriya da masu riko madafan iko da su ji tsoron allah ga waɗannan abubuwan da aka fama da su da su da su yi maganin abin nan ba wai gayyato amerikan ko isra'ila da ingila da faransa ba shi an ba su na tsaya tsakaninsu da allah su tabbatar da cewa haƙƙin talaka ne kuma mutuwa za a kuma kowa sai an bincike shi bisa ga irin mulkin da ya aiwatar saboda haka su ji tsoron allah su ji tsoron allah ka ji zo a yanayin da mutane suke ciki To mun gode da ra'ayin wannan ra'ayin naka amma baka gaya mana sunanka ba. suna na bashar gusau to mun gode malam bashar to daga zan fara bari mu je makwabce ta kebi salamu alaikum alaikum na alhamdulillah ina gajiya Yadda kalatu suna na Nasiru ban Shahada da ke goto birnin kebi a jihar Kebbi a tarihin Najeriya. To Malam Nasiru muna jin ka. to ana hakika yana kira da su shugabanninmu da su kuma shugabannin tsaro dangane da waɗannan al'ari da ake samu a najeriya musu afirka ko kuma in ce a arewacin najeriya ana hakika ya kamata su yi tsoron allah dangane da waɗannan abubuwa da ake aikatawa a ƙasarmu a diba a lokutan baya babu waɗannan yankintunu ga yanan kuma ko shi ana kai hari ana kai hari ana muna fatar ubangiji allah ya kara ba mu zaman lafiya a afirka da duniya gabaki ɗaya. To sai mu bi ka da amin Malam Nasiru to daga Kebi sai Lakwaja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Jimai Ali na yi. <laughs> na gajiya. Lafiya suna na Alhaji Dahiru Ba'aji daga Lakwaja. To Alhaji Dahiru mai an ra'ayinka? Karamar kuma kutan karfi ra'ayi na Jimai Ali waɗannan masifu da suke faruwa a ƙasar mu duk magudin zaɓe ne ya kawo shi. muna fata shugabanninmu su ji tsoron allah nan gaba duk wanda talakawa suka zaɓa su yadda da shi su ba shi abinda su ba abinda talakawa suka zaɓa abinda zai kawo mana zaman lafiya kenan kai kana ganin cewa eh, kai kana ganin cewa magudin zabe ne yasa ake ta fama da waɗannan matsalolin me ya hada zabe da wallahi jimmai jimmai al duk waɗannan fitintunu duk asalin su magudin zabe ne shi yasa aka samu boko haram da boko halal suna ta faɗa har da boko makaruhi ma yanzu suna sha wahala to Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan masifa amin sun ma amin mai na gode sai da safe yawa mu ma mun gode da wannan ra'ayi naka ma sauraro to da alama mun samu wani kira salamu alaikum alaikum salam Hello? Eh muna jin ka. Muhammad Sani Bello ne daga Gaidan Jihar Yobe, Najeriya. To daga can gaida mi an ra'ayinka? Yawwa na shi ne wannan abubuwan da ake yi. Hello? Eh muna jin ka muna jin ka. Akwai siyasa a ciki akwai kuma abin da ba siyasa ba. To. Eh. To, mun gode da wannan ra'ayi naka sai mu bi ka da amu mu ma muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa. Ma sauraro, yawa mun gode, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga waɗanda yanzu aka lalubo wannan tasha muna karɓar ra'ayinku ne game da taɓarɓarewar tsaro to mun samu kira daga Sokoto. Salamu alaikum. mu alaikum salamatullahi ta'ala wa ta hu bar al-faraj dawa muke mai na'am kina magana da ya Yahaya Zugana to ya Yahaya mana mhm. cikin karamar hukumar gudanar da sakwato mazamna awahimi cikin a jihar Tudor odo a nan cikin sar odo awahimi to malam yahaya muna jan ka to gaskiya wannan abin da ya samu na tsaro a cikin ƙasa ta Najeriya dai kan gaskiya bai wa kowa daɗi ba. To kuma lalle lalle wannan abin son rai don ba a zahar gaskiya ba ta a samu zama lafiya. Don in ana son zama lafiya da ci gabar sama tsaro a ƙasa to ya kamata waɗannan mutanen Boko Haram a tattauna da su don wani gayyato ta Amurka da Ingila da Isra'ila ba za su yi mana wannan maganin ba. kwana nawa da aka gayyato su yau sati nawa ni sun ka yi to in su yan boko haram ɗin suka ki a zauna a tattauna kuma fa hajiya hajiya hajiya jin ma ai ba su ki a zauna a tattauna su ba sun farkon fara ai suke a tattauna da su kuma lalle lalle shugabannin mu sun yi kokari sun yi kokari sun ba shugaban kasa shawar cewa lalle mutanen a tattauna da su ko a samu zama lafiya kasa ta har an kabi abu ya tabbata su har ya kai illa wala hawla illa wala wala kawati To Allah ya kyauta Malam Yahaya. Muna fatan mu ma Allah kawo ƙarshen wannan matsala. To daga can sai kuma da maturu. Salamu alaikum. To Malam na da maturu kan. Lafiya ƙalau. Ya aiki. Alhamdulillah. Ni a ra'ayina wannan abu gaskiya tabarbarewar tsaro da ya same mu. Wannan gazawan jami'an tsaro ne. To. In ba don gazawansu ba da sun yi aiki yadda ya kamata da mu da mun san ya suna aiki yadda ya kamata da yanzu haka mun san wannan abu da mun cima burin. To da wa muke magana? da umar ne daga yobe karamar hukumar shiga to to mun gode da wannan ra'ayi naka muna kuma fatan su jami'an tsaron suna kusa kuma sun ji wannan batu naka da kace laifinsu ne to ma mu muna ƙara gode ma waɗanda suka samu dama suka kira waɗanda kuma ba su samu dama ba gobe insha Allahu za mu sake buɗe layukanmu a daidai wannan lokaci. madalla yanzu kuma ga labarin wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa ta gana ghana ta ci ya ce babban aiki da hukumar sa ta sa a gaba ba shine ya shiga gasar cin kofin duniya ba inda za a ba masu shirya wasannin cikin gida dama wanda za su kokarta saraya wasan kwallon kafa a nan ghana ya ce gana za ta shiga wasannin kusa da na karshe a gasar cin kofin duniya da za a yi a kasar brazil a wata mai zuwa wanda 'yan kasar baki daya dai za su fada a cikin murna a baki daya ya ce wannan ko ba shine kwarin gwiwa ba da ake da bukatar sa wurin kwallon kafa a nan ghana ya ce bayan kaiwa ga gasar cin kofin duniya dai babban abin da ya kamata shi shine karfafa wasa na kwallon kafa a cikin nan kasar ghana tsohon ministan matasa da wasanni rashid bawa ya ce ghana da za ta huskanci wasanni masu karfin gaske a kasar brazil a sabuwar wata ghana wadda ta taka rawan gani a gasar cin kofin duniya a cikin wannan lokuta dai za ta fara wasan farkonta ne da kasar amurka a ranar 16 ga watan yuni sa'annan kuma za ta fafata da kasar jamus da kuma kasar portugal tsohon ministan da ya ce a lokacin da ghana ta shiga gasar cin kofin duniya a kasar jamus babu wanda ya zaci ghana za ta yi komai sai gashi ta bada mamaki kazalika ghana ta burge duniya a gasar da aka yi a afirka ta kudu shekarar goma don haka wannan dai zai sa kungiyoyi da za su fafata da ghana a cikin rukunin ji a wannan gasar ta kasar brazil za su yi damaran gaske shi yasa da alamar da ghana za ta shiga tsaka mai wuya a gasar da za a yi a kasar brazil kasa da makonni uku da fara gasar cin kofin duniya da za a yi ta shekarar 2014 a can kasar ta brazil kungiyar wasa ta kasar kamaru indomitable lions za ta fara shirye-shiryen karshe ta na shiga gasar cin kofin ta kasar brazil a jiya ne 'yan wasa 28 da wasu guda biyu masu jira da coach din kamaru volka fink suka fara wasan horaswa a sasani da kasar kamaru ta kafa a kasar austria har zuwa ranar 31 ga wannan watan mayu coach volka zai bayyana da sunayen 'yan wasansa 23 wanda za su mai wasa a gasar cin kofin duniyar bayan sun gama sansanin su ta kasar austria kodin super eagles stephen keshi ya nace cewa wasa da ya fi mai da hankali a kai na gasar cin kofin duniya shine wasan farko da najeriya za ta yi da kasar iran amma ba wasanta da kasar argentina ba najeriya za ta yi wasa da kasashen bosnia herzegovina da argentina amma dai wasa da iran shine abin da kodin najeriya stephen keshi ya fi mai da hankali a kai baba ya kuma kiri sashen hausa na muryar america a a ghana to yanzu kuma sai sharhin muryan amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka akwai shakun cewa yankin asiya da pacific zai yi tasiri ga jama'ar amurka da tattalin arzikinta da kuma na duniya baki daya dalilin haka ya sa shugaban amurka barack obama ya ɗauki mataki ganin cewa amurka ta ƙara sa ido a yankin ganin haka ya sa amurka ta ƙara ƙaimi wajen bunƙasa haɗin kai da ƙasashen da ke yankin na asiya singapore na ɗaya daga cikin tsofaffin ƙawayen amurka a yankin amurka ta fara hulɗa da singapore ne shekara ɗaya bayan da ta samu 'yanci daga ƙasar malaysia amurka da singapore sun na dangantaka na fannonin cinikayya siyasa da kuma harkokin tsaro goyon bayan da singapore take badawa domin haɗin kan yankin da manufofin amurka ya ƙara sa danƙon zumunta tsakanin ƙasashen biyu sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce singapore ta yi rawar gani wajen kafa ƙungiyar ƙasashen yankin wanda amurka ta ce tana matukar godiya a makon da ya wuce sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwarasta na japan mr shamungam sun tattauna a washington akan matsalolin kasashen biyu mr kerry ya ce abin da ke cewa amurka tuwa kwarya yanzu shine takaddama china akan tsibirin kudancin tekun china mai arzikin madanai ya kara da cewa amurka na son ganin an bi doka wajen warware takaddamar sharhin muryan amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To za mu karkare shirin da takaitattun labarai. rahotanni na cewa jam'iyyun siyasa a kasar malawi sun gudanar da zanga-zangar nuna kin amincewa da matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na bayyana kwarye kwarye sakamakon babban zaben da ake gudanarwa kafin kammala jefa ƙuri'a mataimakin shugaban amurka joe biden ya yi gargadin cewa amurka za ta azawa ƙasar rasha takunkumi mai karfin gaske muddin ta yi kuskuren janyo cikas a babban zaben da ake shirin yi a ukraine rotanni daga najeriya kuma na cewa wasu da ake kyautata cewa 'yan kungiyar boko haramun ne sun kai hare-hare da suka kashe mutanen da yawansu ya kai talatin a wasu ƙauyuka biyu da ke kusa da chibok arewacin najeriya Mataimakin shugaban Amurka kuma Joe Biden ya yi gargadin cewa Amurka fa za ta ɗanɗana kuɗarta idan har Rasha ta yi gigin cika alkawarin da ta ce za ta yi kuma za a saka mata takunkumi mai ƙarfin gaske muddin dai ta yi kuskuren yin hakan domin janyo cikas a gudanar da zaben da za a yi a ukraine ran 25 ga watan nan na mayu Zan ja muka barki haka nan <laughs> masu sauraro <laughs> ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Cikin abubuwan da za mu gabatar gobe ɗin hada rigakafi tambarin lafiya inda za ku ji cewa jihohin Niger da Kaduna an samu nasarar ɗigawa miliyoyin yara maganin rigakafin ciwon shan inna a watan jiya. yanzu dai nan misalin karfe biyar ne na la'asar a hukumar washington dc kuma a madadin sauran abokan aiki na mai adi ke fatar mu kwana lafiya allah shi ba mu alherinsa amin This program has come to you from the Voice of America, Washington.